to da farko a gurguje matan nan abin da ta faɗa ƙarya ne ba a kama mijinta ba number one kenan number two kuma wai ta san ba a kama shi ba shikenan iya saba wa amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da farko a gurguje akwai <clears throat> kamar yadda aka sani a yau muke gabatar muna gabatar da karatunmu na littafin umdatul ahkam kafin mu je kai tsaye cikin karatun akwai magana kan waccan yarinyar da aka ce an yi wa mijinta ba daidai ba wanda mijinta yake a hannun rundunar tsaro kamar yadda ta faɗa ta sojoji kenan to da farko zan yi magana ne akan abubuwa guda biyu abu na farko akwai faifan bidiyo kamar yadda muka gani ya bulla na shi wato mijin nata kenan lokacin da ake kokarin kwace bindiga a hannunsa bayan wannan kuma sai abu na biyu sanarwa da su rundunar soja suka fitar cewa kwata-kwata shi wannan bawan allah ba su ma kama shi ba to da farko kamar yadda na faɗa a bidiyon da ya gabata wanda na yi a baya dama idan mutum ya duba can bidiyo na na farko wanda na yi a kan abin da ya shafi kama wannan bawan allah da muke zargin ba a masa adalci ba dama na gaya muku zai yi wahala zai yi wahala a ɗauki wani mataki kan abin da aka yi wa mutumin nan a wancan bidiyon na faɗi wannan kuma lissafi yadda abubuwa suke tafiya lissafi yana nuna lallai biri zai yi kama da mutum in ba a yi sa'a ba abin da ya sa na faɗi aka sakin bidiyon farko da aka yi wancan bidiyon da aka saka na shi wancan mutumin da ake kokarin kwace bindiga a hannunsa wato kamar an saka ne saboda a yi wasa da kwakwalwar mutane in na ce a yi wasa da kwakwalwar mutane shine an sake bidiyon ne saboda waɗanda ba su san dokar gidan soja ba su yi tsammanin cewa wannan abun na bidiyo da mutane suka gani kamar wannan mutumin na farko ma shine mai laifi ma da matarsa take ganin cewa kamar ba a masa adalci ba wanda kuma iya abin da muka gani a bidiyo ya tabbatar mana lallai mutumin nan kwararsa aka yi inda shi ne ake kokarin kwatar bindiga hannunsa domin an karya ka'ida na farko kenan sannan abu na gaba shi wannan bidiyon duk wanda ya kalle shi bidiyon nan bai kammala ba bai zama mun ga an sakar mana shi ya je har ƙarshe mun ga abin da ya faru a ƙarshe ba kurin da aka saka mana iyaka inda ake ƙoƙarin karɓar bindiga hannun bawan Allah nan kurin shikenan ƙarshe sai kurin aka nuna wani hatsa hatsi da wani duhu duhu ana harba bindiga sama kawai abubuwa da suka zama sun yi dameji a hoton to ni sai na fuskanci mu ne mu ne hatsa hatsin nan mu da ake so a haska mu ne wannan hatsa hatsin domin mu aka rena wa hankali mu aka rena wa domin me ya kamata yadda bidiyon nan ya taho a farko ya kamata a je har ƙarshe ai matar mutumin ta bada sanar ta faɗa cewa an zo an dake shi da katako ko da wani itacen abun duka kamar yadda aka bata labari ya faɗi ya suma kansa ya fashe yana jini me yasa ba a haska mana wannan gurin ba ko me yasa ba a haska mana bidiyon ya je ƙarshe don mu ga ƙarya ta yi an ke shi ko ba a ke shi ba amma ba a haska mana nan gurin ba kurin sai aka raina mana wayo wataƙila ma aka je aka wataƙila ma hoton haɗawa aka yi aka ɗauko asalin gurin da ake so mu gani don wai mu ga mai laifi ne shi saboda ya hana bindigarsa kuma bayan mun san karya ne babu wanda a dokar soja ya isa ya karɓi bindiga hannun soja matukar bai mayar da ita can inda ya ɗauko ta ba saboda haka da aka haska mana iyanan gurin aka yi mana wasa da hankali kuma sai aka nuna mana ana harba harbi mai yiwa ma a dajin sambisa ne wannan harbin wataƙila ba kwata-kwata ba gurin ba ne ba domin babu da tabbas ɗin cewa wannan hoton na farko mun yadda shi ne amma na biyu wanda aka muka ji ana ta buɗe wuta ne ban gamsu cewa wannan hoton haɗe yake da wancan ba ina ganin kamar haɗawa kai wannan kenan to abu na biyu sai abin da ya zama abin mamaki abin da ya zama abin kaico abin da ya kamata a ce duk ɗan Najeriya mai kishin Najeriya ya zauna ya kuka da idansa shine sanarwar da aka fitar ta jiya kenan asabar wanda wannan sanarwar abin da ta ce kamar yadda na karanta kuma na saurara wanda ya sanar abin da aka turo shi ya faɗa mana shine matan nan abin da ta faɗa ƙarya ne ba a kama mijinta ba number one ke. number two kuma wai ta san ba a kama shi ba shikenan iya safa to kafin na ɗanyi yi faɗa kafin na ɗanyi yi ɗan ƙarin bayani tunda magana biyu aka faɗa ko to mu kuma magana ɗaya za mu faɗa mu a matsayinmu na talakawan Najeriya a matsayinmu na wanda mu ne muke ganin ba ya adalci ba shi sa muka yi wancan waɗancan maganganun maganganun da aka faɗa na cewa wannan bawan Allah ba a kama shi ba kuma matar ita ma ta san ba a kama shi ba to mu ma abinda jami'in tsaron da aka turo ya faɗa mana ya faɗa mana ba mu yadda ba shikenan kurin dan wallahi mun fi gamsuwa da maganar matar akan maganar da kuka faɗa mana domin maganar matar bayan ta faɗa fa sai da ta yi bayanai matar nan ta fi awa ɗaya tana magana kuma da ta ce an kama mijinta fa dukkan labarurruka wanda aka bata na abin da ya sa aka kama shi na abin da ya faru na kaza da kaza duka matan nan sai da ta faɗa amma kurin saboda tsabagen irin girman yadda aka wulakanta mu a Najeriya mu a matsayin mu na waɗanda mu ne ake mulka da irin yadda aka mayar da mu da irin yadda ba a ɗauke mu a bakin komai ba kuma duk wulakancin da wani jami'in tsaro ya mana ta fuskar irin waɗannan maganganun wallahi 'yan siyasa ku kuka ja mana mun zaɓe ku a matsayin waɗanda muna ganin mun yadda da ku ba za ku bari a dinga mana irin wannan cin kashin ba sai dai ashe mun yi zaɓen mun dare kuma billahi allazi la ilaha illa huwa waɗannan abubuwan da ake yi mana irin su ne ko da zaɓe ya zo ko da in zaɓe ya zo wallahi irin su ne za mu tattara wallahi da su ne za mu kada ku zaɓe domin babu yadda za a yi mu sa hannunmu mu sa ƙuri'unmu mu zaɓe ku a matsayin ku na waɗanda ana mulkin demokuraɗiyya ba mulkin danniya ba da zalunci haka kurin ku ba da dama za a yi mana wancan bayanin ai wancan bayanin ko yara 'yan shekara goma sha uku bai kamata a zo a musu ba a ce wai ba a ma kama mutumin ba matar ita ma wai ta san ba a kama shi ba yanzu dan girman Allah wannan ya kamata a gaya mana wannan kamar kun manta mu suwaye mu fa mu ne fa in Najeriya a cikin mu duk karatun da kuke takama da shi akwai wanda ya fi ku duk matsayin da kuke takama da shi a cikin mu da kuke bamu labarin akwai wanda ya fi ku wannan matsayin wanda waɗanda suka haɗa kai suka sa a zo a bamu wannan labarin duk abin da suke takama da shi wani gaban su yake a wannan ƙasar wani ya fi ka shekaru ya fi ka hankali ilimin da kake takama da shi ma baka ma san komai ba wani ya fi ka a Najeriya nan kana magana da masu hankali da masu tunani in kana ji kai dan duniya ne wallahi ina jin yawon duniya ko ni na fi ka ko ni wallahi ina jin na fi ka wallahi na fi ka yawon duniya amma ku zo ku tattara kai ku zo ku gaya mana wancan magana wai bai ma faru ba matar ta san wai kuma bai faru ba kuma ba a mana wani ƙarin bayani ba wai in karin bayanin wai jira nan gaba wai ba a gama bincike ba to ai wannan bayanin ya nuna an gama bincike da abin da za a faɗa billahi la ilaha karkashin wannan maganar ne karkashin wannan magana ne da karkashin hoton da kuka yi mana wasa da hankali da shi amma babu wani abu da za ku fito ku ƙara gaya mana kuma ta abin da za ku gaya mana kawai magana ce ta ƙara wasa da hankalinmu ɗori akan wannan saboda haka maganganun da aka faɗa ba mu gamsu ba ba mu yadda ba a kama shi ba hoton da kuka kuma gaya nuna mana ɗin nan ba mu yadda shi kenan ba akwai saura saboda haka wannan shine matsayarmu duk masu hankali waɗanda wancan abun ya dame su wannan ne matsayarmu saboda haka kuma sannan ga tambaya da nake da ita ni Bello Mutawalla ya ce za a yi bincike akan abin da ya faru din nan Janar Christopher Musa ya ce zai bincike kan abin da ya faru kwamitin majalisa da ke kula da bangaren tsaro kwamitin tsaro na majalisa shi ma ya ce za a yi bincike bangare guda nawa kenan bangare guda uku to dan Allah tambayar da nake da ita shine wai waɗannan ɓangarori da suka ce za a yi bincike wai duka bincikensu ne duka da suka gama aka haɗa shi guri ɗaya sai aka gane cewa mutumin nan ba a kama shi ba ko ko binciken ɓangaren ne bi ne wannan idan binciken ɓangaren ne bi ne to ya aka ba a gama waɗancan sauran binciken ba aka zo aka ce mana ba a kama mutumin nan ba in kuma a duka da na matawalle da na majalisa da na ɓangaren kiristofa musa ne duka kuka haɗa kuka zo kuka fito wanda da wancan bayanin ai gaskiya kun bala'in raina moreni na ƙarshe ai ba a bakin sojoji ya kamata mu ji wannan bayanin ba ya kamata wannan bayanin mu ji shi a bakin musamman waɗanda muka zaɓa da su su matawalle da wancan ɗan majalisa ɗin ya kamata a bakunan ku ne mu ji cewa mutumin nan ba kama shaka ba ku yi mana bayani a matsayin ku na yan siyasa irin bayanin da za mu gamsu gamsashen bayani a bakunan sai a tura wani wani mutum kawai faɗa mana kalmomi kwaya biyu kurin kuma ya gaya mana ƙara ya sa wannan shine irin girman rainin da kuka mana wannan shine irin girman yadda kuka wulakanta mu amma babu damuwa ai muka zaɓe ku kuka hau kan kujerun ko Allah ya kai mu 2027 wallahi za mu haɗu da ku a wurin filin zaɓe za mu haɗu da ku cikin akwati da wannan nake shawartar matasan duk wanda yake yin zaɓe yake da ƙuri'a ku ajiye ta da kyau ku ajiye ƙuri'a ku da kyau wallahi irin wannan renin wayan da aka yi mana irin su ne za mu tattara da su ne wallahi za mu kada ku da a zaɓe kuma duk wanda yake ganin ya rena mu yake ganin cewa mu mu isa ba komai bane mu muna so mu gaya muku na faɗa kuma zan maimaita wallahi gaba ɗayan ku tun daga kan shugaban ƙasa zuwa wanda ya fi kowa kankanta a cikin jami'an gwamnati mu ne ku ba ku ne mu ba mu ne ku ba ku ne mu ba domin shugaban ƙasa mu ne muka dangwala masa ƙuri'a ya zama shugaban ƙasa na sha faɗa kuma na maimaita ya hau kan wannan kujerar sannan duk wani wanda yake ji da kansa yake jin ya isa shugaban ƙasa samansa yake to mu shugaban ƙasar ma mu muka ɗora sha wurin ya zo ya baka mukami kana kasansa bayan shi ma mu ne muka gata muka zaɓe shi zama shugaban ƙasa kai ne zaka fito kana gaya mana maganar da ga dama ai lissafin ku bai baku daidai ba kuwa wallahi lissafin ku ya baku wrong kuma mun fi ƙarfin wannan irin wannan yawo da hankalin wallahi mun fi ƙarfi. amma babu damuwa daɗinta abin mai sauƙi ne ka gama da abin da za ka yi mana in mun gana ma shekara hudu ne mu canza kai mu sa sabo in ma kana ganin Allah ya baka aran lokaci kai shekara takwas ai shekara takwas mu a gurin mu shugaban kasa nawa muka gani har na soja mun gani duka sun watse ba su sun sauka wasu ma da kansu suka gudu suka bar kujerar a Najeriya nan da ranmu da lafiyarmu da wayanmu akai haka sannan kuma da wayanmu daga nan tina zuwa yau shugaban kasa nawa akai wasu wani ya mutu wasu suna nan da rai ga su muna kallon su sun yi sun gama saboda haka duk wanda zai taka cikin ku wallahi ya taka a hankali waɗanda suka zo jiya da shekaran jiya ma ba su nan haka kai da ka zo yau gobe ba ka nan wallahi ga kacin ana labarin ka ka wuce saboda kuma wannan matar har yanzu muna nan akan bakanmu na sai an yi mata adalci ita da mijinta wallahi muna nan ba za mu daina faɗa ba labarukan da kuka bamu da hoton duka ba su yi mana ba ba mu gamsu ba kuma muna jiran feedback muna jiran bayani daga bangaren waɗanda muka zaɓa su ne bangaren shugaban ƙasa da bangaren 'yan majalisa ma'ana bangaren su matawalle da bangaren majalisa ku ne muke jira mu ji sabo da gurinku domin ku ne saman waɗannan da suke bamu wannan labarin kuma ku ne muka ba ƙuri'a mu saboda haka muna jiran muna sauraron ku malam ya ci gaba da gaya mana babul dukhulul kala'i wal istitaba mun shiga sabon babi wanda ke magana akan dangane da shiga ban ɗaki da yin tsarki si ne uwar mai karya wai ku me kuka dauke mu yan iska kuka dauke mu dan kun ga muna abin ku muna sauraron abin da kuke yi to da Allah tsaya da maganar wanda tun da muka san shi a media na taimakon mutane da mata masu rauni da wanda aka zalunta ya kasa ya kasa kwato hakkinsa shine aikinsa da shi muka san shi a da kuma wanda shi sanda ma muka san shi a media da ya shigo cewa shi dan iska ne shi dan dan titi ya ko dan ne shi dan kwalta ne shi dan kwararo ne duk ba shi ya gaya wa kanshi yace shi dan duniya ne yake gaya mana mu ma sani shi dan iska ne to maganar mutum biyu nan maganar wa za mu dauka da ajiye maganar san rai ko ina son wani ba na son wani yi maganar gaskiya kowa ya san harkan nan um, kashi raba kuke yi business ne ƙarya ne ka ce in ka yi taimako kaso biyu a cikin harkar nan to kai ma harkar ta taimake ka kaso takwas duk ku daina wannan baka da karfin baka da fawar da zaka fito ka ce zaka yi rigima da wannan bawan Allah don haka da Allah ka koma gefe ba mu ce ba ka taimako ba kana yi abin da kai Allah ya saka maka da alkhairi yana da rights din ya ce me yasa ma za ku taimaka mata yana da wannan rights din tunda da bakin shi ya faɗa ya ce daga kan miliyan ɗaya har zuwa miliyan biyu miliyan uku zai iya taimaka mata amma in mijinta ya fito to kai awa da sai ka zo ka haɗa ka saka ƙoƙo wani ya sa za ka rantse da Allah a kan abin da za a samu ba za ka ɗau wani abu a ciki ba da Allah ba ka da hurumi a wannan ɓangaren isabgarka magana ake ta gaskiya a nan ko kuma masu zaginta ta wai butulu yar iska na ga wasu a comment section sun fara zagin ta suna ci mata mutunci suna cin zarafinta duk wacce in ke mace ce kika faɗa mata wannan maganar kake mamakin wataran wani abin da ya fi wannan ko bai kai wannan ba zai iya faruwa da ki kowane bawa su yake cimma don haka wallahi mu ji tsoron Allah bai abin da ya dace kawai shi ne tana ba ta waya da mu ba shi ne na kira ta a waya da namba na na kira ta dinga danna min bizi sai na kira ta da wani namba shi ne ta ɗauka ka ji irin mangan da take saboda rainin wayo wai waya ta ne muka yi waya da wayan amma wata ce dauka wace ce wai ba za ta faɗa ba saboda ba za ta tona mota ta ɗauki waya ta asiri ba amma wayar ta ne kakkure yana mana wayo kakkure yana mana wayo to ni in ga uban da zai hana na zagin kutsun uwarka shege dabba dan matsiya ta tsinan ne kawai ai babu sulhu tsakanina da kai kuma ni da kai ka rubuta ba uwarka ta yayi da kai cewa dole sai yayi da kai don uwarka ya neme ka lokacin da ya abin ya nemi ko ya je ya nemi shawara ka don uwarka da zaka ce kai da mun baka yin sa eh mu dama mun dade da gane cewa fa kai dan ci da bara ne mun daɗe da ganewa kuma kai dan ubanka wai kai abu lalle lalle in dai ba kai bane kawai kowa ma bai isa yi ba dan shegiya kai waye sai ka fito ka nuna mutane wai kai kai kana da jan ido kai dan duniya ne kafi mu yawon duniyan ne ko kafin mu shiga duniyan ne dan uwar ko kafi mu duniyancin ne dan shegiya kawai ka fito kana cewa wai ka yin mutum ba ka yin takar Allah sa kai sai ne ka san dai ordinary yafi karfin ka dan uwarka yafi karfin uwarka ma yafi karfin ubanka saboda baka san suwa suka gina shi ba kuma baka san waye shi ba ba wai ba wai mutumin da zai zo dinga cewa jama'a ku taimaka bane ko kuma ku yi kaza yafi karfin wannan kuma baka yi ka zage sa mu ja baki mu shiru ba wallahi saboda mu mun san wanda suke yi dan Allah mun san wanda ba sa yi dan Allah ni da ma tintini ba tintini ya dawo daga rake ka dan uwar ka na tabbatar da cewa ba dan Allah kake ba saboda hujjoji guda uku sun ce ta akan ga tun daga wannan lokacin tun lokacin da kai magana akan yan hajiyoyi ka zo kai magana akan wata mata shekara da shekaru ni na manta wata mata ce ka nuna kawai ita bata iya ba kai ne za yi yau ya ma ya ma jima eh ka zo kuma aka yi magana akan na dabo tun daga wannan lokacin muka tabbatar da cewa ba dan Allah kake yi ba me yasa lokacin da abin ya je baka tashi sau da kafa kuma ka nemi lambar mutumin ba sai ka je ka nemi lambar matan da yake kai munafiki ne eh da yake kai munafiki ne lokacin da abin ya fito ai da ta hannun ta hannun ordinary ya fito don uwarka me yasa baka je ka neme sa ba sai ka neme shi ku yi magana idan ku yi magana in ya so idan zai hada ka da matan ne sai hada ka da matan amma da yake kai munafiki ne ne nema ci da addini me nema ma ci da bara ne dan shegiya ka je ka nemi mata kana wani ɗinka ka zo kai ƙarya kana cewa wai kai kai ƙarya ne ƙarya ne ka zagi bawan Allah nan baki mu shiru shiru mu rabu da kai dan ci da addini dan ci da bara kawai sai mutane sun fito su dinga cewa hasada wani hasada eh kayi abu wani bai san kai ba shine kai eh amma ka zo ka dinga ɗauka ga nan na tara kaza zan kaiwa kaza sai duniya ta sani duk kuna da kuna ɓatawa ya'yan iska kawai ku ce ba mai son fito muku magana ba kana cewa wai ba mutumin kirki bane to ya fi uwarka ya fi ubanka mutumin kirki kuma ya fika in ma jihadin ne ya fika jihadi don uwarka saboda shi ba a cewa a taimaka mai kuma idan aka zo a jikin shi yake cirewa dan miliyan shida miliyan goma ya bada miliyan biyar ya bada wani ma bai sani ba eh ku zo ku zo ku zo mace ba mace ba magana ba a dinga samu kuɗi kuna sa rabi a jihun ku rabi kuna kaiwa har da wani wai wai wai wai ga dubu ɗari shida nan zan je a yi bidiyo an gaya ma shi shi bidiyon da yake yi na banza ne saboda duniya ta sansa ne saboda duniya ta san sane kaman ko kuma saboda duniya ta san cewa shi mutumin kirki ne dan shegiya kawai zaka zo ka rena mana hankali kana wani cewa ba mutumin kirki bane waye da waye waye eh munafiki kawai eh banza asirin ka ya riga mu dama mun san sai asirin ka ya tona ai a hankali mutane za su gane ka wai na daina ni ba ka zaka ko yanzu ka daina ai ka ci ka ai ka ci iya kuma mun riga mun gano ka kuma ka daina zagin sa dan uwarka za mu kawo hotonka mu ci uwar ka sake zagin sa na rantse da girma Allah ya fi karfin ka wallahi kuma matan nan ta fi karfin ka ta nema ba abinda ta nema daban ita ba kuɗi ta nema ba ba kuɗi ta nema ba dan shegiya wai zami wai wai kawai ka lallaba ka je ka nemo in zahiri ne ka je ka nemo wanda wanda ya furo gira din mana wane eh wannan matar ta wajen ka ta zo gashi gashi gashi abin da jama'a suke yi duk abin da kuka tattauna da shi to shi sai baka kai kai wani wani ka taɓa nemo wani abu wani ya shiga sai dai biyo ta hannunka amma da yake ku kawai kun san kuna kwance in mutum ya je ya wannan ku zo ku kwace saboda ba dan Allah kuke yi ba to dan uwarka yafi karfin ka kuma yafi karfin babanka kuma za mu fito mu ga duniya cewa mu san waye kai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 'yan uwa da abokan arziki in tiktok ko kuma in ce in social media gida da waje wato akwai abin da yake faruwa ne a cikin kwanakin nan kuma da cin zarafi da aka yi ma wani karamin soja wanda mutane da yawa kowa yana tufa albarkacin bakinsa a kai to amma akwai wasu waɗanda suke tunanin sojan shi ƙaramin shi ne mai laifi akwai waɗansu kuma waɗanda suke tunanin a'a shi babban shi ne mai laifi sannan akwai kuma gamayya waɗanda suke cewa a'a dukkansu suna da laifi sannan akwai mai cewa laifi ne wanda za a shawo kan matsalan a lokacin ba tare da abin ya kai ko'ina ba amma shi babban ya ƙi bi wannan hanyar domin tinkahun yana gadaran shi wani abu ne amma kuma mutane ba su san soja ba ba ku san dokan soja ba ne wato sojoji nan guda uku da muke da su kowa yana da irin dokansa wato a amin idan siniyonka yana magana sai dai ka ce mishi yasa komai ya gaya maka ka ce mishi yasa ni mahaifina soja ne mun yi zaman bariki mun ga abin da ke faruwa a wajen wallahi siniyon ka zai fito ya ce maka ka ce mamanka karuwa ne kuma dole ka faɗa don a zauna lafiya eh mama na karuwa ne haka ɗabi'ansu yake line amin kenan ko menene oganka yake faɗa maka yasa ba ja amma in ka zo bangaren air force da navy su a wani sauki a wajen wanda su har suna wasa da dariya ma da seniors nasu wanda akwai wani dama da junior yake da shi idan senior ka yana magana kamar yana tuhuman ka da wani laifi kana iya kare kanka shi a'a oga ba haka ba ne ga yanayin inda abin yake to amma line amin ba haka ba ne obey before complain kawai haka su suke to amma gaskiya nigerian navy gaskiya na ga kuskurenku domin har yanzu ban ji wani mutum ɗaya da ya fito ya yi magana a cikin nigerian navy ba kuma a gaskiya senior nan shine bai da kirki kuma duk wata kutan fitina shi ya haɗa ta domin doka ne idan ka je ka yi sanin bindiga kai za ka ɗauki bindigan nan a mazauninta kai za ka ɗauki magazin nan a mazauninta ka cire bullet ɗin nan ka ƙirga <coughs> sorry <coughs> ka duba magazin nan ka sa ka ɗauki bindigan nan ka sa nan bansa duk ka rubuta ka haɗa kayanka ka kukin ka tafi aikinka haka baka isa ba ko kuma baka da wani dalili da zai sa a ce ka ba wani bindiga ya dawo maka da ita babu wannan dalilin <coughs> a dokan soja babu excuse me kai da ka ɗauka kai za ka dawo da ita da kanka kuma ba za ka ba wani ne a kanta ba mm kai za ka ajiye bindigan da hannunka kuma doka bai yadda ko shugaban ƙasa ya ce maka ka bindigan nan ka bashi ba ina tabbatar muku inda shari'an gaskiya za a yi nan take za a warware ma shi wannan general girmansa a bar maganin shi abbas ya yi laifi a bar ta. ba maganan a bar ya laifi ba ne da kai da kace a karɓo maka bindigan me kake so ka yi da bindigan me yasa mutane ba za su lura da wannan ba me yake so ya yi da bindigan da yake a karɓo mishi bindigan a bar ma wani maganan wai ya ce a kakkaɗe ya ce ya ce a yi menene duk a je wannan maganan menene za ka yi da bindigan da kace a baka bindigan tunda ka san doka ne kar ya ba kowa bindiga kuma kace a karɓo maka bindigan abbas ya yi daidai lokacin da ya kokin ɗin bindiga ya harba ta wani ne kar kowa ya zo kusa da shi kuma wallahi yana da daman duk wanda ya zo kusa da shi ya ɗauke shi ba abin da za a yi domin suna so su karɓi bindiga ne a hannun shi mai dalili kuma duk wanda bai yarda da maganan nan ba ya na yaɗa tambaya ya ji idan karya nake ya jefa min a comment section ya ce karya nake yi Ya wani soja ne girman gidan soja ne ni amma kawai domin kawai kana da mukami sai ka zo kawai kai abin da ranka yake so to fa wannan fa na abbas aka gani fa kuma wallahi bari in gaya muku wani magana ku ji wallahi an yi gadurin dan soja ne kuma duk wata bariki da ka sani wallahi akwai gadiru ina roƙon ubanmu shugabanmu kristoba musa da ya yi ran gadi a barak-barak ya ga ikon allah ina roƙon shi da ya yi wannan ya ga ikon allah ya ga taimakon da zai yi a najeriya nan Assalamu alaikum. Hmm. alaikum jama'a sunana MC Bosman. Um, jama'a zan yi magana guda biyu ne. magana na farko da zan yi zan fara gode ma Berkete family da ordinary president Ahmad Isa wanda ni ana ma an za a kyale ni ba zan dinga cewa ordinary president ba saboda mutumin ya wuce ordinary aikin shugabannin da ba sa yi kai wannan mutumin in fact he's the voice of the voiceless inda kukanka ba zai iya isa ba wallahi inda ka je wurin mutumin nan sai ya kai ma mutane nawa ya taimaka ya taimaki rayuka da yawa ya taimaki mutane da yawa yanzu wannan matan da ta fito in ba da taimakon su ba da taimakon Allah ta za a ta. mutumin nan ya iya kokarin da zai sannan wancan wawan magana na biyu da zan yi kenan wa ana ce mai aminu jeta waye kai wa ka taimaka wa ka taimaka ka fito kana ta zage zage saboda ya yi magana ya ce ba a saka ba mata ta yi magana ta ce bata san da na yi postin je ka je ka duba postin na ta ce bata san bata saka ka a san mata kuɗi ba na biyu ba wanda kawai ka je ka haɗa kuɗin mutane ka kira kuma da hannu bibbiye tarbe ka mutumin nan wai amma ka koma baya kana zage shi saboda kai wawa ne dan dai an ci ya ce ma kan zagi ne wallahi bari mu ga ma mu yanzu magana mutum mu nan jin shi muke in cewa yayi mu je mu dauko ka daga nan Kaduna inda kake gani mu samarin Kaduna na rantse da Allah har Jos sai mu je mu dauko ka in duka ran mu za mu bada ce dai a kashe mu saboda mutumin yana taimakon talakawa abinda shugabanni da yawa waɗanda ba masu da amfani ma ba su yi ma shi yake mana to wallahi muna son jama'a ku tsaya ku ji zamu ba mu mutumin nan goyon baya ɗari bisa ɗari in cewa ya mai protest akan mijin matan nan saboda ba a sake shi ba ba a sake shi ba muna kallo ta faɗa kuma da bakinta ba ma a san halin ma da yake ciki ba yanzu amma dai in cewa waye. mu fito mai protest na rantsi da Allah za mu fito sai dai duka a kashe mu sai dai duka mu kare to kai kuma Aminu je tan kai hankali wallahi dan za ka wasa da wuta ne ina gaya ma assalamu alaikum wa alaikum Bahaushe yana cewa ta inda aka hau ta nan ake sauka wato maganar kesin wannan bawan Allah Siman Abbas wanda aka shigo da wasu maganganu a yanzu wanda karfi da yaji wa'annan maganganun suna kokarin karkatar da hankulan mutane da dama su bar filin dagan a koma gefe ana ta rara gefe wanda dama abin da aka guda kenan tun farko saboda mutanenmu wasu irin mutane ne wanda karamin abu yana karkatar da hankulanmu mu bar ainihin main topic of discussion din a koma gefe kuma ana ta wani rara gefe saboda haka dan Allah dan san annabi duk wanda ba zai iya tausayawa ba ba zai iya addu'a ba ba zai iya fatan alkhairi ba ba zai iya bibiyan wannan al'amarin ba mafi alkhairi wato ka ja bakin ka kai shiru saboda wannan baiwa Allah ba mu san gwagwarmayar da ta yi a baya ba ba mu san irin faɗi tashi da ta yi ba wanda har Allah ya haɗa ta da ordinary Ahmad wanda kuma in ka ji ainihin dalili da kuma bayananta na farko magana ne akan ta zo a nema wa mijinta 'yanci a nema masa adalci wannan shine abin da ya sa mutane suka tausaya mata wannan shine abin da ya hitin mutane a cikin zukatansu so bai kamata a ce wata magana kuma da ta zo daga baya tana ƙoƙarin dominating abin da yake shine ainihin main topic of discussion ba ko ni ne ordinary ahmad dole ya kamata a ce kai take majors wurin irin wa'annan abubuwan saboda mutum ne wanda ya kwashe shekara sama da talatin yana irin wa'annan abubuwan ya yi handling cases wa'anda suka fi na siman hatsari daban tausayi kala-kala wanda suka zama barazana ma wa rayuwarsa wanda abin zai baka mamaki kuma har gobe abin da yake kan yi kenan definitely akwai experience akwai abubuwa da dama wanda ya koya ƙarƙashin wa'annan abubuwan kuma dole ne kai takin wa'annan sun domin kaucewa faruwan wasu matsaloli saboda haka tun farko da an bar maganan kawai a a takaita a hakan da duk ba a yi ta wannan jujjuya magana ko wani abu makamancin haka ba ordinary ahmad i don't think a batun taimakawa mutane in dai wani bai yi hasada da shi ko ya bata mishi suna ba ban tunanin shi zai yi kokarin hasada da wani ko ya bata wani suna ko wani makamancin haka ordinary ahmad ya wuce wa mutumin da zaka ce wai ko ana kokarin kwace credit din abin da ya zo ta hannunsa duk wani daukaka da wani sanuwa da mutum yake bukata daidai gwargwado ordinary ahmad ya samu irin wayannan abubuwa so dan Allah kan mu dinga complicating abubuwa abubuwa ne masu saukin gaske ta yiwu akwai rashin fahimta da wasu abubuwa in ma kuskure ne me yasa ba za mu yi admitin kawai a bar magana haka ba amma in kowa ya ce shi sai ya yi fubin kansa shi sai ya yi kansa daidai to haka za a yi ta jujjuya al'amura kuma wannan abin kuma zai zamto an zalunci wannan baiwar Allah an fitar da maganar daga hayyacinta saboda haka dan Allah mu bar maganar nan a haka mu fuskanci abin da yake gabanmu ba don komai ba in ka tausaya ma ka yi duk abin da za ka kanka kaiwa kai ba baka san irin abin da Allah ta'ala zai jarabce ka a nan gaba ba kuma baka san su wane ne Allah ta'ala zai aiko su domin su tsaya akan wannan al'amarin naka ba mun samu wasu bayanai game da kes ɗin usaina da mijinta da mai birkiti family an biya wani ɗan social media kuɗi domin ya zo ya hargitsa kes ɗin kuma alamu ya nuna ya fara ƙoƙarin yin nasara domin ya hargitsa taro yawa ya canza ƙadamin nema ma wa na 'yanci da mijinta an kama ce ku kuce to lallai za mu saki maganan ka ba wai din ba mun fi kafi mu baki ba a'a amma mu gurin mu ba wai na mu ka yi magana mu baka ansa ba ne gurinmu shine mu ga an nema ma wa usaina adalci tare da mijinta saboda idan ka lura cikin kwana biyun nan ya canza zance ga baki ɗaya an koma kan mai da martani to za mu daina mai da martani domin ba shi ne a gabanmu ba maganar gaskiya an ce kuɗi aka biya shi kuma in ba ku manta ba ya yi suna wurin wannan a lokacin zanga-zanga da wasu kyasa-kyasai da dama ya shiga ya nuna rashin gaskiya ya tsaya ya yi sharrance-sharrance da surutu idan ba ku manta ba lokacin zanga-zanga wasu kalamai da ya ya faɗa bakina ba zai iya furtawa ba ya kuma zage ya dinga kanta rantsuwa billahi lazi la ilaha illa huwa idan ƙarya nake Allah ya kaza ya kaza ana yi wa mata kaza kaza kaza kuma wallahi ƙarya yake yi kuma shi ya san ƙarya yake yi yana nema ya canza ƙadamin saboda haka ya ƙware a wannan fannin jama'a za mu saki wannan layin mu kama maganar neman mai usaina yanci a bi mata hakkinta tare da sauran 'yan uwanmu mata muna mata ba mu duba matsalar 'yan uwanmu mata ba maza suka dube mu sai mu mu kasa duba 'yan uwanmu mata ba zai yiwu ba saboda haka daga yanzu mun bar ƙara maida maka da martani ko me zaka ce ka ya kuma zama